يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar ɗaya ga watan biyar shekara ta 2436 eh, da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wacce ta daidai da ranar 20 ga watan biyu shekara ta 2015 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin nabiyar rahma sallallahu alaihi wasallam siratun wa durusun wa ibar na malam Muhammadu Thani Umar za mu tashi a shafi na 355 daidai inda malayin ike ambato mana bayani kan gagara koyon manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana mu'jizozi da Allah ya bashi a lokacin rayuwarsa kafin mutuwa da kuma suka ci gaba da tabbata wasu har bayan mutuwa kamar alkur'ani mai girma to za mu tashi akan abu na gaba shine mala yace ziyadatu ta'ami ina daga cikin mu'jiza gagar koyo da Allah ya baiwa manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karuwa abinci washarabi da karuwar abin sha bi barakatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam saboda yawan albarkar annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ko a ta dalilin albarkar da Allah yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an salamata bin al an karɓo daga salama ɗan akwa radiyallahu ta'ala anhu Allah maɗaukaki ya yarda da shi ƙala ya ce kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi gazuwa mun fita tare da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a wani yaƙi wahiyal hudaybiya shine yakin sulhul hudaybiya da aka yi fa na jahadun, sai wahala ta same mu a wannan wato tafiya hatta hamamna an nanhara ba'da zaharina har muka himmatu za mu soke wasu daga cikin raƙumanmu ai ibilina abin nufi wasu daga cikin raƙumanmu shine zahari na ɗin bayan da muke hawa mai tafiya su ne bayan raƙuma fa'amaran nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi umarni fa na mazawidana sai muka tattara guzuranmu mana manzo ya umarni da kowa ya kawo abin da ya rage masa na guzuri da ya ruko tunda yanzu an samu kai abinci ya zama shi ga kuma tafiya ba ƙarewa ce ba abin da aka toyi ba a zama ba to kowa itattaro guzurin da yake tare da shi ko mai ƙanƙantarsa na laha nit'an sai muka shimfiɗa wani buzu an ce nit'a shine wato shimfiɗar da take ta fata shi ne ba haushe yake cewa buzu ko in ta kai ta fata sa a ce fata mai girma haka ci sai maka shimfiɗa wannan shimfiɗa ta fata ai bisatan min aljild malai ce abin nufi shimfiɗa ko tabarma ta fata fajtama'a zadul zadul ala an sai aka tattara guzurin jama'ar da suke tare da manzo a kan wannan shimfiɗar fata ƙala salama ɗan akwa da yake ambato mana hadisin yace fataqawaltu li ahzirahu kamhu sai na leƙa domin in kinta ta abin da aka tara na guzurin nan zai kai kamar yaya yawansa zai nawa faharastuhu sai na kintata shi karababatil anz kamar ka ce wato wani garke na awaki da aka dan killace awaki a ciki to abincin namu duka gaba ɗaya bai wuce wannan ɗan tarin ba kowa ya kawo nasa ya zube wani lokaci kuma rababa takan zo da ma'anar timbi duk abin da aka tara din kowa da abin da ya zo zuba sai ga ba wani abu ne kamar ka ce an ɗauko tumbin wato ainihin akuya an zo an aji tarin abincin ba shi da wani yawa wa na hannu ashara ta mi'a gashi kuma yawan mu mu dubu da ɗari hudu ne in ka ce arba'a ta mi'a goma sha hudu ta ɗari zai ba da dubu da ɗari hudu ko? ƙala fa'akal na ce da muka tattara wannan guzuri guri guda sai muka shiga ci muka ci hatta shabi'ina jami'an sai da kowa ya ƙushi mutum dubu da wani abu an tara musu abinci da bai wuce kamar ka ce tambun wato akuya ba yawansa kowa ya ce ya ƙushi in ka ce ma dan garke din ne ma kamar dan garken awaki din to nawa garken awaki ki karami a ce an hada mutum dubu ko awakin ne aka tara musu eh, yadda suke mutum dubu da ɗari hudu ɗin nan suka sa sa gaba ɗan ƙaramin garke wani ma ba zai samu ba ishe muka ci muka ƙoshi jami'an baki ɗayanmu tun ma hashau na jurubana ko wanne ana faɗa sannan dukkaninmu sai muka ciccika mu da muke wato zuba kayan guzuri bayan kowa ya ci ya ƙoshi akwai abin da ya rage da kowa sai da ya cika abin da ya zubo guzurinsa da a ciki faƙala nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam bayan an yi wannan abin ban mamaki gagara koyo akan abinci sai manzon Allah annabi Muhammad tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yace fa hal min wudu ko akwai ruwan alwala kuma qala fa jaa rajulun bi idawatillah salama dan akwa yace sai wani mutum yazo da wata buta tasa fiha nutfa akwai wani dan ƙarashin ruwa a cikinta ɗan sauran ruwa don a nuna maka rashin yawan nasa ya kai sai aka ce nutsufa kamar ɗan ɗigon mani an gane wani ɗan ɗigo a cikin ruwan a cikin mazabin nasa fa'afaraga hafi ƙada sai manzan Allah tsira da amince Allah su tabbata gare shi ya juye wannan ɗan sauran ruwan a wani akushi fata wadda ana kulluna dukkan musai da kuwa yi alwala da wannan ruwan nudagfiquhu dagfaqatan muna wato ainihin tuttulo shi ko tun tun zubo shi muna tun tsuro shi ina zubowa tun tsurowa arba'a asharata mi'atan mu dubu da ɗari hudun nan kowa sai da ya alwala aina subbuhu sabban kafira abin nufi muna zubo shi zubowa mai yawa to wannan yana daga cikin mu'jiza da Allah subhanahu wata'ala ya baiwa manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a yi wani ba da isami irin wannan matsayi da albarka irin tasa a zo da abincin da bai kai ya kawo ba kowa ya ce koshi kuma har a sake ɗiban wani adadin hadisai kan wannan sun yawaita cikin irin su irin na jabir bin abdullah da mahaifinsa abdullah ya mutu ya bashi da bashi ibar da yan uwa aka zo ana tunanin ko an sauke da binan abdullahi baban jabir an tattare ba za su iya biyan bashi ba bare su samu wani abu sai da aka tare dabinan aka taro masu karɓar bashi ita to ba za ta taɓa dabinan ba sai manzon Allah ya zo manzo ya zo ya tsaya kowa ana cewa me kake bi kaza ne nawa ne na kwanan dabino zai biya bashinka a ɗiba a bashi sai da aka gama kowa an biya shi ba shi ba sauran wanda ya rage ba a biya ba suka ce dabinan kuma kai ka ce sannan ya fi yawa kamar ba a taba ba wanda aka sauke Allah albarkaci abu to irin wannan suna nan birjik habai su ga naune kisa suka sallama ba wani abu za gaya musu na suka ko kwace su bar musulunci saurare ka su ga ne sun san baka da abin da manzo yake da shi ba ka zo da abin da ya zo da shi ba to wannan yana daga cikin mu'jizozi da Allah subhanahu wataala wa manzon Allah sannan malam sai ya gwada cewa akhraj al-imam al-bukhari imam al-bukhari ya rawaice hadisi rahimahullahu ta'ala Allah madaukaki ya ji kansa anil bara bin azib hadisin an karɓo shi daga sahabin annabi bara dan azib radiyallahu ta'ala anhu Allah maɗaukaki ya yarda da shi annahum kanu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi sallam. bara dan azumi yake cewa hakika su sahabbai sun kasance tare da manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi yawmal hudaybiyya a ranar da aka je aka yi sulhul hudaybiyya alfan wa arba'umi'a kun ga abin da yake shafi lissafin ɗazu ya fito eh, alfan wa arba'umi'a mutum dubu da ɗari hudu au aksara ko mafi. fanazalu ala bi'rin sai suka yi zango suka sauka a daidai wata rijiya fanazahuha kankace me wannan sun kwalkwale ruwanta fanazahuha sai suka ɗebe ruwan cikinta an ƙara da ruwan a to mutum dubu a ɗari hudu sun zo rijiya in ba bohol ba shi ma in jigar-jigarin bohol na shanye shi zai fa'atau rasulallahi sallallahu alaihi wasallam sai suka zo gurin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa'atal bi'ira sai ya zo rijiyar wa ƙa'ada ala shafiriha ya zauna a daidai baki rijiyar tun maƙala sannan sai ce ituni bi dalwin min ma'iha ku zo min da guga na ruwan wannan rijiyar tunda an ɗiɗɗi ba da a zo man da koda guga ɗaya nata da aka ɗiba fa'uti ya bihi sai aka zo wa manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da wannan guga na ruwan wannan rijiyar fa ba saƙa sai ya yi tofi a cikinsa fa da a ya roƙi Allah tun maƙala da uha sa'a sai ce ku ɗale ta zuwa awa ɗaya ko na ɗan wani lokaci tunda lokacin ba agogo ake da shi ko ba ta ɗan wani lokaci fa'arwawu an fusa da fa suka darfafi jiyan sai da kowa ya ƙosar da kansa da ruwa za ka sha iya shanka wa rukabahum dabbobinsa da suke tare da sura kuma da wakai kowanne ishayar da nasa ya shaye kat hattar ta halu haka suka ci gaba da amfani da ruwan wannan rijiya har tafiya ta kama su da gurin suka tafi su dai ba su ga ƙarewata mai yiwa ma daga nan ta daina karewa to wannan shine albarka ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an jabir ibn abdullahi radiyallahu ta'ala anhuma kuma an karbo daga sahaban annabi jabir dan abdullah Allah madaukaki yadda da su shi da mahaifinsa qala yace atashan nasu yawmal hudaybiyah mutane sun ji kishirwa a ranar sulhul hudaybiya wa rasulullah sallallahu alaihi wasallama baina yadayhi rakwa a wannan lokaci manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi akwai wata yar buta gabansa ko ka ce wani koko dauke da ruwa gabansa wahiyal ina usagir abinda ake cewa rakwa dan mazibi ne karami kwatanta da koko ko kuma buta من الجلد da ake yin sa da fata yatawadda'u minhu wa yashrabu fihi alma manzon Allah annabi Muhammad tsira da abinci Allah su tabbata gare shi yana yin alwala da shi yakan kuma sha ruwa a cikin sa fatawadda'a minha thumma aqbala an-nasi nahwahu sai manzo yayi alwala daga wannan dan mazubi nasa da ya saba yin alwala da shi sai mutane suka fuskanto manzo sallallahu alaihi wasallam aka nufo shi faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzan allah tsira da aminci allah su tabbata gare shi ya ce malakum me ya same ku me ke faruwa ƙalu ya rasulullah laisa indana ma'un na tawabba ubi suka ce ya manzan allah ba mu da ruwan da za mu yi alwala da shi wala na ba mu da ruwan da za mu sha illa ma fi rakwatik sai dai fa ruwan da ke cikin wannan dan muzubin naka yanzu shine ruwan da ya rage inda ruwan da za a sha to shine qala fa wada annabi sallallahu alaihi wa sallama yada jabir dan abdullahi yace sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya sanya hannunsa fir rakwa a wannan mazubi nasa faja'ala al-ma'u yafuru sai ruwa ya rika bubbuga min bayni asabihi daga jikin yan yatsinsa ko ta tsakankanin yatsinsa ka amsalil uyuni kamar marmaro na ruwa da ke bubbugar da ruwa ala fasharibna jabir yace muka sha ruwa shan mu wata wadda'ana muka yi alwala wa qultu li jabir sai nace da jabir kam kuntum yawma idin kun kai ku nawa a wannan lokacin da haka ta faru ƙala laukunna mi'at al lakafana ice kai in mun kai mu dubu ɗari zai ishe mu amma a lokacin kunna hamsa asharata mi'a mu dubu ɗaya da ɗari biyar amma in mun kai dubu ɗari ma zai ishe ba a yi ba ba kuma za a yi kamarsa sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu ikon binsa as'ilatu lil muraja'a tambayoyi dan komawa abinda aka koya mala yace alqur'anul karim littafin Allah abin karantawa mai girma da daraja alqur'ani huwa a'zamu mu'jiza shine mafi girman gagara koyo linnabiyyi sallallahu alaihi wasallam da aka baiwa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kaifa tahaddallahu bihi alalam ta yaya Allah ya kalubalanci duniya a game da shi qur'ani ya kalubalance su da cewa in sun isa su zo da kwatankwacinsa ko ya kuma ce ba ma kwatankwacin an dawo ma sura daya ko su zo da sura ɗayan za su ice kai ba ma mutane ko ba a haɗu da mutanen da aljanu gaba duk ba su iya ba to ne tabbatar musu cewar wannan wanda bai iya karatu da rubutun ba da izo da ƙura'ani ba fanasa ba ne tafiye ne daga allah an yi don a gashiyar a nuna wa bayi cewar ba wani wanda zai iya zuwa da abin da ya zo da shi daga allah subhanahu wata yace uzkur thalathatan min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam fado mana gagara koyo uku daga cikin gagara koyon da aka baiwa manzo sallallahu alaihi wasallam gairar alqur'ani alkarim amma banda alqur'ani mai girma ka fado wasu abubuwa bubbugowar ruwa daga hannunsa da muka yanzu yanzu da kuma abincin nan da aka tattara amma kuwa ya ce ƙoshi bayan bai fice a ce 'yan wasu tsirarin mutane su cinye shi ba da kuma bishiyar da take masa sallama a dutsen da yake masa sallama tun ma kafin zama annabi ko da mai raƙumi da ya zo yake kawo kukan ga abin da mai shi yake masa manzo ya ja masa kuna ce bai kamata ya haka ya kamata kula da haƙƙin wannan dabba da allah ɗora masa kulawa da ita da dai sauransu magana damo sai mun zo ta tukuna insha Allah <laughs> albaitun nabawi gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kan albaitun nabawi gidan annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya kasance fi makka a makka qabla hijirati kafin hijira kafin manzo ya bar makka ya tafi madina gidansa ya kasance a cikin garin makka kamar sauran mutanen makka ya ta'allafu minhu alaihi salatu wassalam gidan na tattaruwa na kasancewa gida da shi kansa a matsayin mutumin farko shi manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wa min zaujatihi mutum na biyu matarsa khadijatu ko khadijatu binti khuwailid khadijatu binti khuwailid ita ce khadija yar khuwailid wa min zawjatihi khadijatu binti khuwailid ko wa min zawjatihi khadijata binti khuwailid sai kuma matarsa ita ce khadija yar khuwailid tazawwajaha wa huwa fi 25 min sinni manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya aure ta a halin yana ɗan shekara ashirin da biyar a shekarunsa dai na duniya wahiyar fi tamanin wa ishirina min umriha ita kuma tana daidai shekara ashirin da takwas a rayuwarta ala sahi a bisa mafi ingancin magana wacce tafi shahara tana da shekara arba'in wannan ko a firamare kowa ya haddace amma dai wannan akwai magana take cewa ma shekarun su da shi yana da 25 ita ba tana da 25 kamar da ibnu kathir yake ambata akwai dai maganganu a ya ci gaba da cewa wahiya awwalu man tazawwajaha minan nisa ita ce matar da ya fara aura cikin mata matarsa da ya rayu da su ita ce ta farko ita ce uwar gida walam ya tazawwaj alaiha ghairaha bai auri wata a tare da ita batun da ya aure ta bai sake aure ba sai da Allah ya karɓi rayuwarta da haka ita kaɗai ta rayuwarta duma wacce za ta yi kishi da ita sai dai irin kishin da bashi yake cewa kishin kushewa ana kishi da ita tana can a kabari ba kamar da aisha ta fama da haka wa kana lahu minha abna wa banat kuma manzan Allah tsira da amince Allah su tabbata gare shi ya kasance na da ‘ya'ya daga gare ta ma'ana ya sami ‘ya'ya Allah ya ba shi haihuwa da ita ta ‘ya'ya maza da ‘ya'ya mata wa ammal abna amma ‘ya'yansa maza da ita falam ya shu minhum ahad babu wani wanda ya rayu ya tsawon rai daga cikinsu wa ammal banat amma su 'ya'yan mata fahunna zainab su ta ɗaya zainabu wa ruqayya da ruqayya wa ummu kulthum da ummu kulthum wa fatima da kuma fatima su 'ya'ya mazan da ba su tsawon kwana ba sune ne alƙasim da abdullah wanda ake cewa Tayyib wanda ba shi yake cewa ɗayyabu ko tsayyabu an gane ko Eh, sai kuma ibrahimul mu'azzam to iya nata ita biyin ne da alƙasin da kuma abdullah amma ibrahimul mu'azzam na kuyan gasa ne bai wasa mariyatul qibtiyya daga ita ya same shi to da sun haihu 'ya'ya shida da khadija biyu maza hudu mata to hudun su ne malaye ambata mana ya ce zainab ruqayya ummu kulthum da kuma fatima fa amma zainab amma yassa zainab fa tazawwajaha qabla al ibnu khalatiha sai dan dan uwan babatta mana dan uwan na khadija ko shine ya aure ta an yi auren zumunci kenan kafin manzo ya hijira daga makka zuwa madina waye shi abul as bin rabi abul as bin rabi ma'ana abul as dan rabi kuma farraqa bainahuma al-islam suna zaune tare sai musulunci ya raba tsakaninsu ita Allah ya aiko mahaifinta da annabtaka da manzanci ta bi abinda mahaifinta yake kira zuwa gare shi mijinta kuma yana kan abinda yake kai na da kafin zuwa musulunci saboda haka ba kuma a zaman aure tsakanin arne da musulma mace a matsayin matarsa tun malamma aslama sannan yayin da kuma ya zo ya musulunta daga baya allah ya so shi da rahama u'idat ilaihi sai aka mayammar da matarsa bin nikahil awwali da aurensu na farko da aka kulla ba a sake daurawa dama da shi arnanci yasa aka tsaye da shi aka jingine shi da musulunci ya zo sai ce to na gyare ma shi sai aka ce ga matakka an gane ko ba a cewa to ai auren da aka tun auren auren shirka ne ya kamata a rushe shi a'a irin waɗannan abubuwan da musulunci in ya zo ya tarar da abu kuma ba abu hanyar da take da barna ba da matan. sai da aka ce da yarjejeniya da amincewar iyayenta da amincewar naka aka zauna aka yi magana da kai aka baka an bai da musuluncin ma haka yake bi samu wannan so da to baya lalata irin wannan an tsarin da yake so da haka aka memma da matarsa da aurenta na farko wa amma ruqayya amma ita ruqayya wa ummu kulthum da kuma ummu kulthum faqad tazawwajahuma uthman Uthman ibn Affan Uthman dan Affan shine ya aure su radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi alwahidata ba'da al-ukhra daya bayan daya aure su ba duka ya hada su dan ba auren yan uwa biyu a lokaci guda wa an tajma'u bainal ukhtaini wannan an hana so da haka to da ya zamanto ya aure daya bayan ranta mun zo ya bashi wata bayan ranta ya ce da ina da wata da na ƙara maka wa amma fatima amma isa fatima bata zawaja ha aliyu bin abi talib sai aliyu dan abi talib dan dan uwan baban annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta nan ma auren zumunci aka radiyallahu anhu ma ko radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi ka ce ma kuma da shi da matarsa an gane baina badrin wa uhud ya aureta a tsakanin yakin badar da aka yi da yakin uhud a wannan tsakanin aka daura auren wa min auladiha daga cikin 'ya'yan da ta haifa alhassanu akwai alhassan wal husain da husain wa zainab da zainab wa ummu kulthum da kuma ummu kulthum ma'ana ta sa an sa sunan 'yar uwarta a cikin 'ya'yanta ko eh ko yan uwanta ma za mu ce ga zainab nan ga umma kulthum hmm. hasan da husaini kuma ba wai tagwaye aka haife su ko ne daban-daban aka haife su ba rana ɗaya suka zo wa da ƙani amma wannan hasan wannan husaini saba ne da bahaushe yake fahimta shi ka ji hasan da husaini tare suka zo in ka sa ma hasan da husaini ba tare su ya ce haka ko yake cewa ita kadai ce ta kenan cikin 'ya'yan annabi tunai ita aka faɗo 'ya'yanta Allah kai mu sati mai zuwa ma'ana mun daga wannan amsar ummahatul mu'minin radiyallahu anhunna iyayen mu'minai matan manzo annabi Muhammad tsira da aminci Allah su tabbata gare shi su kuma Allah ya yarda da su gaba daya mala ya ce ya juzulin lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya halatta ga annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata gare shi duna gairihi himin ummati banda waninsa cikin al'ummarsa an ya tazawwaja bi akthara min arba ya iya aurar fiye da mace hudu niswa mata na aure fatazawwaja sallallahu alaihi wasallama thalatha asharata imra'a sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a rayuwarsa ya auri mata goma sha uku wa qubida an tis'a aka karɓi ransa yana tare da tara a lokacin ne tuwafiyata fi hayati biyu daga ciki su yana raye ma'ana ya binne biyu in ji ba haushi da yake can ko su kuma tara sun binne shi ko ma'ana su sun rasuwarsa ihdahuma khadija wal ukhra al masakin ma'ana ɗaya daga cikinsu waɗanda wato anin suka rasu a lokacin manzo yana raye ita ce khadija ta riga shi rasuwa wal ukhra ɗaya kuma ummul masaki ita ce uwar wato ainihin mabukata uwar marasa karfi da yanzu ake kwaikwaya a ce uwar marayu ko a ce uwar kaza ko zainab bintu huzaima ita ce zainab yar huzaima wasnatani lam yadkhul bihima biyu kuma daga ciki kwata-kwata ma bai tare da su ba da ko wacce ana kata ce tana roƙon tana neman tsarin Allah daga shi ce kin nemi tsari da wanda yake ba da tsari tafi gidanku <laughs> an gane ko wa asma'uhunna ga ma sunayensu ta ɗaya khadijatu bintu khuwailid al-asadiyya ta ɗaya ita ce khadija yar khuwailid yar ƙabila asadiyya saudatu binti zam'a sai kuma sauda yar zam'a ha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi shawwal manza Allah tsira da aminci Allah su gare shi ya aure ta a cikin watan shawwal sanata ashirin minan nubuwa a shekara ta goma da samun annabtaka ba da wafati khadija bi nahwi shahar bayan wato ainihin rasuwar khadija da kwatankwacin wata guda wato fiyat bil madina allah ya karɓi rayuwata ta rasu a garin madina fi shawwal a irin watan da aka aure ta cikin watan shawwal an aure ta watan shawwal ta rasu a watan shawwal a wace shekara sanat 40 wa 50 shekara ta 54 hijiriya da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam aisha binta abi bakar siddiq ta uku ita ce aisha yar abubakar siddiq ta zawaja hafi shawwal ita ma a cikin watan shawwal manzo ya aure ta sai ka fanci ana sun daura aure a cikin watan shawwal ko amma ba ana nufin tilas dole ba ne ya halatta yana daga cikin sunna manzo yana aure a cikin watan shawwal ba da zawajihi bi saudata bi sana bayan ya auri sauda da shekara ɗaya ya auri aisha wa qabla al-hijrati bi sanatayn kafin kuma kaurarsa daga makka zuwa madina da shekara biyu wa khamsata ashhurin da watanni biyar wa hiya bintu sitti sinin sanda ya aure tana da shekara shida da yanzu ne har majalisar ɗinkin duniya sai an ji ko ya aure jaririya ma za su ce su wa bana biha fi shawwal ya tare da ita a cikin watan shawwal ba'da al-hijra bayan yin hijira bi sab'ati ashhurin fil madina da wato anin wata bakwai a madina wa hiya binti tis'i sinin tana ai shekara tara a wannan lokaci wa kanat bikran ta kasance budurwa ya aure ta wa lam yatazawwaj bikran ghayraha duk matan manzo sallallahu alaihi wasallam bai auri wata budurwa ba sai ita duk zawarawa ne wannan yake nuna maka auren da ba auren sha'awa ba auren agaji da taimako ne da ceto bayin Allah inda don sha'awa ne duk sai ne mata wanda suke 'yan mata wanda suke budurwai gaba ɗaya aure. wahiya a habbu nisa'ihi ilaihi ita ce matar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fuso cikin matansa don an tambaye shi wa ka fuso a duniya ce aisha ka ba a mata ba ya ce babanta na da ya kare a gidansu tuwafiyar fil madina ta rasu a madina fi ta ashar ramadan ma'ana a ranar sha bakwai ga watan ramadan sanat 58 hijiriya a shekara ta 58 da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam hafsa binti umar bin al-khattab ta hudunsu ita ce hafsa yar umar dan khattab ta zawajaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sha'ban ita kuma manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya aure ta a cikin watan sha'ban sanata 30 shekara ta uku hijiriya da yin hijira wa kanat qawwama ta kasance mai yawan tsayawar daraji sawama mai yawan azumi ce wa tuwaffiyat fi sha'ban ta rasu a cikin watan sha'ban ita ma an aure ta a sha'ban ta rasu kuma a sha'ban sanat 45 shekara ta 45 hijiriya da yin hijiran manzo bil madina ta rasu ne a garin madina wala ha sittu na sana sanda ta rasu da shekara 60 Zainab bintu Khuzaima sai kuma Zainab yar Khuzaima wa kanat tusamma ummul masakin ta kasance ana kiranta da uwar mabukata uwar talakawa li rahmatiha iyyahu saboda tsananin jin kanta gare su wa riqqatiha alaihim da tausayawarta gare su tazawwajaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi sanatin rabi'a min hijira. manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya aure ta a shekara ta hudu da yin hijira matat ba'da zawaji bi nahwi thalathati ashhur ta rasu bayan aurenta da manzo da wata uku basu dade ba fi rabi'il akhir a wato anin watan rabi'a a shekara ta hudu fasalla alaiha annabi sallallahu alaihi sallam sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi da kansa yi mata sallah wa dufinat bil baqi aka binne ta a makabartar baqi da ke Madina na Zainab bintu Karima Zainab bintu khuzaima bintu karima oh kuzaima din to an yi lokacin na karanta ma kuzaiman na karanta ko ai gyara zakai a dugo zakai zakai yi ani ka yi a kasa na cikin ko zaima ne yawwa ice ummu salama hindu binti abi umayya ta shida ita ce ummu salama wadda ta ce alkunyata sunanta kuma hindu yar abi umayya kanat tahta abi salama da can ta kasance tana aure karkashin abu salama shine mijinta na farko wa lahu minha aulad tana da 'ya'ya tare da shi famata anha sai ya rasu ya batta tare da fata zawwajaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da mace Allah su tabbata gare shi ya aure ta fi layalin baqina min shawwal a wasu 'yan dare raki da suka rage watan shawwal ya kare a sanatar rabi'a a shekara ta hudu da hijirarsa wa wafiyat bil madina ita ma a garin madina ta rasu sanat wasu a shekara ta 59 hijiriya da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam zainab binti jahash sai kuma zainab yar jahash binti ribab yar ribab ibn ribab kai zainab binti jahashi bin ribab eh, zainab yar jahash dan ribab wahiya bintu ammati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ita uwar baba ita yar uwar baba ga manzo sallallahu alaihi wasallam ce kanat tahta zaid bin haritha da ta kasance tana aure karkashin zaid dan haritha yantaccen bawon manzo fatallaqaha zaid sai zaid ya isake ta falamman qadatil yayin da ta gama idda sakin auren zaidu anzalallahu ta'ala ya ƙul sai Allah ya saukar da aya yana mai cewa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam ga manzansa tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi falamma qada zaidu minha watara yayin da zaidu ya gama biyan bukatar sha'awarsa da matarsa zainab ta zama ba matarsa ba ya sake ta zawwajnaka kaha kai kuma sai muka auren ma da ita wanda yasa take alfahari da cewa duk sauran matan manzo iyayensu ne suka aurar da su ga manzo ita ko daga sama aka taso mala'ika ya ce Allah ya aurar da ita inda wacce za ta faɗi wani abu ta faɗa kamar ita yasa Aisha ta ce ita ce ko muke kunnan doki da ita ba ta dai faɗi ƙasa ba ku ta ce inda wacce muke kunnan doki da ita take kusan daidai da ni to Zainab ce tana da abin da ta faɗa ni ma ba da amsa tunda tana cewa ita daga sama aka zo da bayanin an aurar da ita ga manzo ita kuma tana cewa ce ce aka aure ta budurwa in ba ni ba an gane ko فتزوجها رسول الله sallallahu alaihi wa sallam في ذي القعده sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya aure ta a watan 11 watan zulqa'da sanata 50 min al-hijra shekara ta biyar da hijirarsa wa kanat a'badun nisa wa hunna sadaka ta kasance ta ce mafi bautar Allah cikin mata nasa wa a'zamahunna kuma ita ce mafi wato girman su sadaqa wajen ba da sadaqa shi yasa yake cewa wacce za ta riga kowa riskata cikin ku ita ce Zainab wannan Zainab din ajjashi ci saboda tsawon wacce tafi kowa tsawon hannu a cikin ku ita ce za ta fara riskata bayan na tafi suka ta gwada hannayensu su ga wacce ce hannun ta buɗe sai kowa ga gata da su aka ci ashe ba tsawon hannu yake nufi irin na ƙuro-ƙuro ba yawan miƙawa mun kowane aka ce wani yana da tsawon hannu to sai a ce ina lillahi wa ina lera ko sabanin wani guri zuwa wani guri ke cewa na akwai tsawon hannu ba na yana zara na wasu din na mika sai ɗauko eh, shi ke nuna maka bambancin ta'ada wani guri zuwa wani kace za ka ɗauki ta'ada wani guri ka kai wani guri sai ma dukan tsiya <laughs> Allah ya sabu dace wato tuwfiyat sanata 20 min al ta rasu shekara ta 20 da hijiran manzo wa kanat awwal ummahatil mu'minina wafatan ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ita ce farkon wacce ta fara mutuwa bayan manzo sallallahu alaihi wasallam cikin iyayen mu'minai matansa bayan rasuwarsa fa salla alaiha umar ibn al-khattab sai umar dan khattab Allah ya yarda da shi ya mata sallah juwairiya bintul harith sayyid banil mustalib sai kuma juwairiya yar haris wacce ba bashi yake cewa zuwaira juwairiya ne ya karka kiyayewa don bahaushe ya faɗa sai ka san abin da yake ne wato yar haris shugaban wato banil mustalib wa kanat fi sabi banil mustalib ta kasance cikin da batattun yakin da aka ribato a yakin da aka yi da banil mustalif kamar da muka yi sanda muka bi ta gun ta kai fata zawaja ha sallallahu alaihi wasallam fi sha'aban sai manzan allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi aure ta a cikin watan sha'aban a sanata sadisa salil hijira shekara ta shida da yin hijira fa'a a taƙal musulmi na mi'ata ahali baitin banil mustalif sai wato musulmai suka yanta mutum ɗai-ɗai-ɗai haɗari na iyalan wato banin musulmai da ke hannunsu a matsayin bayi wa ƙalu asharu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka ce to ai sirkan manzan Allah ne tsira da amince Allah su tabbata gari ina mu ina bautar da surukansa ko tunda yar uwarsa ta zama matarsa mu kuma duk sai mu yanta su sun ci albarkacinta fakanat a'zamun nisa fakanat a'zaman nisa'i barakatan sai ta zama ita ce mafi darajar mata wajen albarka ala qaumi ha ga mutananta domin ta zama sanadiyar yantuwarsu tuwaffiyat fi rabi'il awal ta rasu a cikin watan rabi'il awwal sanat 56 shekara ta 56 wakila 55 wasu kuma suka ce a shekara ta 55 ne ta rasu ummu habiba sai kuma ummu habiba ramlatu binta abi sufyan wacce ake kiranta da suna ramla yar abi sufyan hajarat ma'a zawjiha ubaidullah bin jahash ila al-habasha ta yi kaura tare da mijinta ubaidullahi dan jahash zuwa garin habasha fartatta wata nasara shi da aka je can sai ya ridda ya koma kirista shi an tafi don a sake a musulunci sai rashin sa'a shi wato fiye huna ya a can fa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama amr umayya ad-damri sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya umar ya wato anin aiki amr dan umayya ad-damri bi kitabihi da wasiqarsa ila najashi zuwa wajen najashi bil muharram a cikin watan ɗaya a sanatu sabi'a ba'da al-hijra a shekara ta bakwai da yin hijira fa khataba alaihi umma habiba sai wato ainihin shi najashi yi wakilci manzo sallallahu alaihi wasallama ko shi wato ainihin amur dan umayya da aka aika da sako ya wato ainihin nema manzo sallallahu auren ummu habiba iyyahu manzo sallallahu ya dace da shi na jashi da yake shi ne a can ike wato anin musulmi suke gurinsa aka wato aurawa manzo ita wa asdaqaha min indihi na shi ya ba da sadakin daga wajensa arba'u miyati dinar ibada dinari ɗari hudu sadakinta wa arsalaha ilaihi ya aiko wa da manzan Allah ita shiga matakkan kaga shi an tafi gurinsa ya dace ya bi shari'a na ja shi wani kuma ya je shi kuma ya rasa kaga abin ba dabara ba ce sai an so ka da shari'a wata wafiyar sanat 42 ta rasu a shekara ta wato ainihin 42 hijiriya da hijiran manzo au 40 ko a shekara ta 44 ma'ana da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam au hamsin ko a shekara ta hamsin da hijiran manzo safiyatu binti huyai bin akhbab sai kuma safiya yar huyai dan akhbab sayyid yahud banin nadir shugaban yahudawan banin nadir kanat min sabi khaybar ita kuma tana daga cikin ribatattun yakin da aka kamo a yakin khaybar fa aslama sai ta musulunta fa ataqaha sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya yanta ta wata tazawwajaha ya aure ta fi sanati sabi'ati min al a shekara ta bakwai da hijira tuwfiyat sanata 50 ta rasu a shekara ta 50 hijiriya da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam waqilat 52 wa 50 su kuma suka ce a shekara ta 52 wa 36 hijiriya wasu suka ce a shekara ta 36 da hijira maimuna tubintil hari sai kuma maimuna yar haris ta zawaja hafi da alƙa'ida manzo ya aure ta a cikin watan sha ɗaya fi sanata sabiya shekara ta bakwai shekara ta bakwai an yi aure da yawa ko? tuwafiyat bisar ta rasu a gurin da ake cewa sar makanun alabu'adi tis'ati amyal guri ne da yake da nisansa kamar wato ainihin mil tara min makka daga garin makka sanatu 61 wa a shekara ta 61 da hijiran manzo wakila salatin wa 60 suka ce a shekara ta 63 ce wa dufinat hunak a can inda tara suna aka binne ta wannan su ne matan manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a takaice haka dai dan kafin alƙalami haka za ka iya ɗan zantar da wani abu in ka so kuma faɗaɗa sai ka iya ɗaukan rayuwa kowace ta salo mai faɗi irin abin da ta yi da falalatta da wayar sauransu da aka amma dai alal akalli ka ɗan san wani abu a kansu ko da sunayensu ka riƙe ka zana magana mata annabi ka iya faɗuwa kada zo mata matan manzan kama baka san su an gane ku ka so kuma kai irin ta yara da ake ɗarera musu a takaici matayen annabi guda nawa ne matayen annabi sha ɗaya ne ta ɗaya khadijatu ta biyu saudatu ta uku aishatu ta hudu hafsatu ta biyar zainabu yar huzaimatu ta shida hindu wacce aka fi sani da ummu salama ta bakwai juwairat ta takwas zainabu yar jahashu ta tara ramlatu ummu habiba ta goma safiyatu ta sha ɗaya maimunatu a dabarance sai ka ce kai ma to alal akalla zai zama kana da wani abin za ka iya zantarwa Allah ya ji kansu da rahama wannan shine karatu mana abinda muka dace Allah ba mu ladan sabon da assalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala hubat wanda yake cewa ina so in san tabbacin maganar da wasu musulmai suke yi cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama shine farkon halittar Allah tun kafin annabi Adam wai akwai wani haske a sama shekara aru-aru a sama kafin halittar annaba adam ƙurunkus ɗan kan ɓarya ba gaskiya ba ce shi farkon wanda allah isamar a mutane shine annaba adam daga shi kuma ya samar da sauran waɗanda ya samar cikin bayinsa ya ayyuhan nasu ta ƙorabba kuma lade halaka kuma sai ce min nafsin wahida daga rai ɗaya daga annaba adam min nafsin wahida wa halaka min ha zauja nan kuma ga hawa daga su allah subhanahu wa ta'ala ya yada irin ɗan adam shi da ya san kowa ya san komai ifi kowa sanin komai ya faɗa haka in yanzu wani ya zo ya ce ga wata magana daban da wannan ba za a saurare ta shi manzo sallallahu alaihi wasallam an san babarsa an san babansa kuma suna daga cikin zariyar annabi adam ba wasu daban bane cewar a ce an yi shi tun kafin annabi adam wani haske kaza kaza kaza kaza hadisin da ya zo da wannan magana kirkirarren hadisi bai da asali da haka malamai sun yi littafi a kai sun kuma wato ainihin fayyace bayani a kansu magana ta gaskiya annabi adam shine farkon dan adam da Allah ya samar a ban ƙasa shine farkon mutum da daga shi sauran irin dan adam suka yi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗaya ne daga cikin irin zuriyar annabi adam wannan kuma yake cewa da Allah a yi faɗakarwa kan abin da wasu daga cikin musulmi da su suke tafi a kan ɗabbaka koyar da abubuwa wanda suke na waɗanda Allah ya fushi da su kuma batattu wanda ba su da rabon duniya ba su da na lahira daga cikin irin wannan abubuwa da suke tafiya a kai wanda ya jawo suka rasa rabon duniya da lahira bambanta tsakanin addini da jagorancin ƙasa ko addini da harkar tafiyar da al'amuran jama'a na siyasa wanda bisa zatansu suna ga in sun yi haka shi ne za su samu wato ainihin ya fiye musu alkhairi a cikin harkarsu ta siyasa ko jagoranci sakamakon abin da ake dauka a bayar na 'yan kudade ba su ta kara sun karya ba da ba su wadatar da kai daga yunwa ba ba za su yi maganin matsala ba to wannan wani abu ne wanda yake ba sabo ba ga duk mutumin da yake rayuwa a irin wannan ƙasa ta mu Najeriya zaka ji musulmi da kansa ina sallah ina azumi ina zuwa hajji an magana ta jagorancin siyasa da ake sai ce siyasa daban addini daban to in ya ce siyasa daban addini daban yana nufin irin siyasar da ake yi a najeriya ba ta da tushe da asali daga cikin addinin Allah to bai karya ba in wannan yake ne amma kuma in yana nufin cewar a'a shi yana harkarsa ta irin siyasar da ake a Najeriya kakkasa ko masa wani abu da ya shafi addinin musulunci to nan tafiya ta tafiya mutum zai iya rudda Dan kama yana cewa zai tafiyar da wata rayuwa tasa ba a bisa tsarin da Allah ya ce ba tarciyar kuma abin da ake so duk abin da kasa gaba kake yi in ya zamanto ba za ka iya yaki cewa kanka shi ba kwata-kwata ba za ka iya raba kanka da shi ba ya zama maka karfan kafa to kakka kasa yin wani kokari da yunkuri da za ka sama wa addininka wata mafita misali ka zo ka tsinci kanka an ce ba yadda za a yi a tafiyar da wani abu a cikin jagorancin jama'a sai kai aiki da constitution kai kaɗai singal ɗinka baka isa ka iya sauya constitution daga tarihi ko kuma tafiyar da al'amuran shugabanci a najeriya kwata-kwata ba to ba ana nufin shikenan ka narke kama ka ɗauki duka da ƙur'anin ka da hadisin duka sa a cikin constitution sai abin da ishi za ka yi a'a ka yi ƙoƙarin abin da za ka iya sama wa musulunci daga cikin koyarwar da ka samu ta addini a wajen constitution tunda da ya kwance tushe ne ka kwance wani ka ɗaura wani tunda an ba ku dama ku yi doka ko sai ka kalli me ya tafi daidai da musulunci wani aiki za mu a matsayinmu na masu yin doka mu taimaka wa addinin mu ceto mu daga matsala sai a ceto aiko a kaza karan ne ga musulunci kuma da za mu yi doka ta kaza ta kaza ta kaza za ta iya sama mana mafita a sai ku yi a sannan a hankali sai a riƙa warwarar barnar da aka matsalar da ake fuskanta sai a kyara ta ba ku zo kun ce kun ce da constitution cancakar ba tunda ba sauki ne da hakan ba yakin aka tashi ma da wasu yan uwanku za a yaƙe ku ba sai an ji an ɗauko wasu daga wani a to sai ku zo abu kaza musulunci ya zo da shi constitution ma bai fada da shi ba amma da za a ce da shi da sunan musulunci matsala za a samu to mu dauko shi a constitution mu ai yayi daidai da hadisi kaza kuma yayi daidai da aya kaza mu dage akai ta haka a sannan a hankali sai a ta samun gyara ta samun gyara ko kun rage wasu wasu sun zo sun rage ko kun rage wasu sun zo sun rage amma ba ana nufin shikenan ka cewa to ai shikenan siyasa daban addini daban shikenan a koma ruwa a yi ta yin duk abin da za a yi ce ai ba addini ake ba ba daidai ba ne wannan musulmin ya wannan to ya barar da addininsa sannan a hankali sai waye gari ina tawarwara abin da yake na addini ina tukka na warwarewa saboda ka amfanin tuwar musulmi a cikin harkar siyasa ba don tana tsarkakakkiya duka ba to amma duk abinda ba za ka same shi duka ba to ba daidai ba ne kuma ka rasa shi duka mana addininka da ba za ka iya aiwatar da shi ɗari bisa ɗari ba to ba daidai ba ne kuma ka zuba ido a ta ci gaba da nukurkushe shi a ba daidai ba ne sai ka ga wani abu za ka iya yi in dai idan ka shiga za ka iya daƙile barna to yi sai ka daƙila barna in ka daƙila barna biyar a cikin ɗari an ƙaru a idan ka iya shigo da wani abu na gyara guda biyar a cikin dubu da aka rasa to an fara ci gaba to ta haka ta haka sai kai wa addini gyara kuma yi wa al'umma gyara amma baka ci shi kenan siyasa daban addini daban sai kowa ya tsayarsa ba a wannan kuskure ne ba daidai ba na wa alaikum salam eh

in da ka rasa kalla sai kai masa wannan zuwa musulmi samu kansa irin wannan ni da mai shi wani yana ne sai kawai idan ke mata aiwa za ka ai dai zaɓa ka aka ka zo in ba zai wani sujurar ba sai dai ya bai majalisar an cire shi kenan eh wani haka abin yake har yanzu to akwai wani abu da ke faruwa in ya zamanto ba za ka iya yin wancan abubuwan da muke ambatowa na gyaran nan ba sai da wannan in idan kai wannan za a yadda ka warware wata doka ta warwaru ko ka kafa ta kafu kai ka san ba nan kake bauta ba kuma ka yi don ita ba an fahimta sai ka raka Allah ya sani ba ka so ko ba don kana su ba kuma wasu ma za ka iya gaya musu amma me yawwa ya zama bisa larura ba don wannan ba sai ka samar da gyanin za ku yi saboda wani abu da ke faruwa in ba karfi aka yi karfin za ce duk kowa ya karɓi tafiya iri ɗaya ba to fatanta kadda wannan abubuwan a jingine su a ɗauko ƙura'ani da hadisi a aji ba sauƙi ne da shi su ma kuma wanda suka yi ɓarnar ba ta irin haka suka yi rana ɗaya ba ko shekara da shekaru suka yi suna yi to da haka to in ya zama ma bisa hakan kai ka san ba nan kake wuta ba kuma ba nan ne a gaban ka ba amma inda gaske kuke za ku gyara to Allah zai ba ku nasara za ku rika warware amma in ya zama to kuwa ai kun ce larurar kuma don ku bige sauran ƴan uwa musulmi da larurar amma ji a ci gaba da tsayar da ake yi to ku za ku amsa tambaya eh. malam da gyara ku kusa ba nan ba an haɗe damun da musulmi da kafai da maguza Ko eh. kotu da ake kiranin ko da musulunci kotu ce da musulunci amma alƙali ya fito sai an biki ko kotu sannan shi ma sai an yi wannan har a gobe na ka shi kotu musulunci kotun musulunci ta maka take an ce kot din nan sai kayi kot din amma dai da sunan musulunci yake da haka yake to duk wannan yana daga cikin abin da ya kamata musulmi su duka kuma ba wanda zai gyara mana sai mu idan muka bar abin kawai muna cewa larura larura larura muna tafiya a haka ba wani gyara ko kaɗan to wallahi ba mu da uzuri a gurin Allah dole ne nan na eh ai ina ganin kamar yin hakan aikin kana kowace aiki yana tafiya da niyya ko haka misali abinda ka sa a ranka ka yi ne kawai saboda ya zama larura kawai kai yi ke nan. ai na faɗi wannan bayani na faɗa na ce a ƙoƙarin ka kai kuma na cewar kuna so ku kawo gyara sannan a hankali sai kun riƙa ragar barnar doka kaza ka tsaye ce ga addinin da al'umman da jama'ar da suka turo mu da haka mu mun kawo cewar ga yadda za ta zama ko ga gyara a ƙarƙashinta in kuka eh, ko ɗaya kuka samar a ce a wannan shekara hudun da ake kun samar da ɗaya <coughs> wadda a baya ba a samar ba a ci gaba ne an yadda da gaske cewar ana ganin wani sauyi daga ɓangaren musulmi da yake faruwa a jima mu kaddara a ci ba mu iya yin wannan a ta ƙasa ba ka dawo a jihar in jihar mu ta sami gyara a wasu dokoki wanda suka saba musulunci muka iya tabbatar da wanda suke na gyara ta zauna waccan jihar ma suka yi a jihar su ta zauna to kuma tafiya da ita sama ma zai zo da sauki kuma in kuka iya gyara iya jihar ku ana samun ci gaba daga nan kuma abin nasu zai rika ina tafiya wani guri misalin zan ba ma'anan anan shekarar da ake magana shari'ar musulunci a kano na tafi nan na bari 'yan hisba idan za a shiga mota haya sukan je tashoshi sai ce maza su zama a kujerun gaba mata su zama a kujerun baya kada a yi hautsu ne ana ta wannan a lokaci sai na kama hanya na tafi jos daga jos zan wuce mararraba mararraba fushin ina zuwa tasha sai na tarar da motar da zan shiga wani datti da tsoho sosai duka gashin safari ne shine a jikin kofar motar sai wata budurwa sai kuma aka yi magana to sai a jira kuma wanda zai zo to kafin wani ya zo mu cika kujerar mu ta baya sai da ce da allah baiwa allah ko baba zai dawo kusa da ni ke ki zama ta ɓarya ɗaya wani yake kusa da ki kuma wannan duka gaba ɗaya baba da mu ya ma yi kaka amma yanzu za mu saki mobi a tsakiya gaba ɗayan cikin gurin suka ce kai nan ba kano ba ce tun ban rabu baki ba suka ce kai nan ba kano ba ce haka muka tafi ba da na tun da ban da ta mota a lokaci ba yadda na iya ya za ka yi za ka tabi a kafa ba zai ba an fahimta to kuma wannan sai ke shi ne kuma da na je na lacca a yalwan shandam sai suke tambaya na wai gaske ne ana shari'ar musulunci a kano na ce kwarai kuwa ni ga naune saboda na zo shiga mota ku an ce a raba mace namiji kun ce sam ai kaga wannan alama misali ne to ana irin wannan ana irin wannan ana irin wannan ina yaduwa yana yaduwa ana rage karuwanci ana dusashe wannan ana wai sai ka waye gari barna barkate an tsayar da ita ana haka ana sai ka tar gyara barkate an shigo da shi to amma kawai a daskare an magana ka ce siyasa daban addini daban ganganci ne za barar da musulunci Allah ya ba mu ikon gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu